game da wasannin da ake na kofa da rai na shekara 2016 zuwa 2017 a kasar spain a matakin wasannin na kusa da na kusa na karshe wato kwata final a yau kungiyar kwallon kafa ta aladar za ta karbi waguncin alkakon a karo na biyu da abuga wasan ne da misalin karfe bakwai da kwata na dare agogon najeriya inda a ranar laraba 18 ga watan daya na shekara 2017 aka gauza a tsakaninsu a karo na farko inda kungiyar kwallon kafa ta alabes ta doke alkakon da ci biyu da babu a gidanta idan muka leka kasar gabon kuwa a fafata wanda ake a bangaren cin kofin kasashen afirka wato african cup of nation a matakin wasannin rukuni a jiya an buga wasanni a rukunin biyu inda senegal ta tashi can biyu da biyu tsakanin ta da algeria zimbabwe ko ta ta kashi ne a hannun tunisia da ci hudu da nema a bayan kammala wasan na rukunin biyu kungiyar kwallon kafa ta senegal da tunisia sun samu zuwa zagaye na gaba inda senegal ta kare da maki bakwai a mataki na farko tunisia kuwa ta kare a maki da maki shida a mataki na biyu algeria da zambia kuwa an fitar su ne inda zimbabwe take da maki daya a yau kuma za a ketare ne ne a rukunin c inda kungiyar kwallon kafa ta morocco za ta bafata da kungiyar kwallon kafa ta abrikos da misalin karfe 8 na dare a gogon najeriya togo kuwa za su bafata ne da rd congo kuma da misalin karfe 8 a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta congo ita jan rukunin da maki hudu yayin da Morocco take mataki na biyu da maki uku. Ita kuwa Amurka mai rike da kambun kofin ya tana mataki na uku ne da maki biyu a wasanni biyu da aka fafata togo na mataki na hudu da maki daya idan muka leka kasar ingila ko a can kasar ingila kuma da ke kula da wasan kwallon kafa da kasar ingila fa tana tukuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta asibiti kasar winga bisa kalmomin tunzurawa da ya yi wa alkali na hudu a wasan da kungiyar ta yi na da kungiyar kwallon kafa ta bodolin a gasar premier league na shekarar bana a sati na 22 inda arsenal din ta ta samu nasarar cin gonanin da biyu da ɗaya shi winga dai ya nuna ɓacin ransa ne bisa jan kati da aka bawa 'yan wasansa mai suna zaka don haka hukumar ta buƙaci a mai horar da 'yan wasan da ya kare kansa a gabanta idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa adan turan na barcelona ya ki amincewa da ta da wasu club ta yi masa daga kungi daga ƙasar china psg da manchester united na zawancin ɗan wasan benfica mai suna gonzalo gudion arsenal da chelsea sun shiga sabu ɗaya wajen zawancin ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa na wasbom mai suna ricardo rodriguez Rodriguez. Valencia ta zera sahu da Manchester United don ganin sun sai tsohon dan wasan Arsenal da Chelsea mai suna Lassana diara wanda yanzu haka yake kungiyar kwallon kafa ta masu iya taka leda. Har ila yau kungiyar kwallon kafa har guda uku daga kasar China ke fafutukan ganin sun saya dan wasa mai suna Dan Alves na shekara 33 wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus daga Barcelona farkon kakan wasan bana. Inter Milan ta bukaci kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ta ba dan wasan gaban ta Alex Sanchez ita kuma ta maida mata da wani dan wasan ta mai suna Evan ferry Ita kuwa Arsenal ta yi turin kawo dan wasa mai suna Mirali Pajnik don maye gurbin Alex santos inda ake tunanin zai koma kungiyar kwallon kafa ta juventus da taka leda a bana huta lafiya